yi zuma baituka talatin da ɗaya ya ainihin wato kawo duk abin da yake manya-manyan zunubai ne da ya tashi bayan ya ce bi hamdika ya rabbil ya abtadi la'alli fi ma rumtuhu ablugu maksidi كذاك wa على النبي وأهله وأصحابه من كل wa ومهتدي وكن عالما أن الذنوب جميعها بصغرى وكبرى قسمت في المجول فما فيه حد في الدنا أو توؤد فسم فسم خبرى على نفس أحمد وزاد خفيد المد أو جا وعيده بنفي الإيمان ولأن مبعد سيفارة ka shirkin wa qatlin nafsi illa bi haqqiha wa aklir riba wa sihr ma aqathminu hadi wa aklika amwalil ma bi batilin tawallika yawm az-zahab firhab bi juhadi kadhaka ad-dina thumma al-liwati wa shirbuhum khumuran wa qada'an lit-tariq al-mumahhadi wa sirqatu malil ghairi aw akl malihi haka yazo yi ta lissafo wa'annan ainihin wato kaba'iroyi to shirka yana daga cikin manya-manyan al'amurra da suke sa alaƙa ta yanki tsakanin bawa da Allah muna roƙon Allah ta'ala ya raba mu da shirka ƙarama ko babba abinda aka ce za a yi magana akan shi muhimmancin lokaci muhimmancin lokaci kafin zuwan liman Allah maɗaukakin sarki ya faɗi alwaktu da ainihin wato miƙat da mawaƙi da mauƙud gurare dai har guda wajen kusan goma cikin qur'ani waje na farko yace yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil ahilla na'am qul hiya mawaqitu lin-nas wal-hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من عليها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون بني نبيتك سورة النساء الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم نعم. فإذا اطمأننتم ربكم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا برين نأكو الله ملوك كن سركي يا فدات كن سورة إسرائيل ولما جاء موسى لميقاتنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني نعم. قال رب أرني أنظر إليك نعم قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني نعم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين برينا قبل الله Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa a cikin suratul Isra'il suratul Araf ya ce waftara Musa qaumahu 70 waftara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma akhadathum الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين كتبت سورة الهجر الله ملوك سركي يا مغانا أكن إبليس يتي ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم كتبت سورة الشورى la shuratu shu'ara haka Allah ya ce fa as-saharatu fa as-saharatu li miqati yawmin ma'lum wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un to Allah madaukakin sarki yayi magana akan miqat da al-waqtu gurare guda biyu malamai sun ce abubuwa guda uku na farko inda za a tambaye ka wacce ƙarya ce ta fi kowace zama ƙarya a duniya suka ce ita ce rayuwar duniya dan madaukakin sarki ya faɗa gurare daban-daban akan abin da ya shafi harkar rayuwar duniya wanda za mu zo mu kawo aya mu buga misalin yadda take faruwa ta ƙari na biyu idan aka tambaye ka wata gaskiya ce tafi kowace gaskiya zama gaskiya suka ce shine mutuwa saboda kasantuwar mutuwa gaskiyar da ta kai gaskiya ne Allah ya sa mata da suna al cikin Qur'ani in an tambaye ka kuma wani abu ne ya fi kowane abu tsada a duniya suka ce babu kaman alwaktu lokaci duk abin da ɗan adam zai samu na amfani a duniya da lahira da sai idan ya yi amfani da lokaci ne sannan yake iya samun wannan abu duk wanda bai yi amfani da lokaci ba to ba zai taɓa yiwuwa ba ya iya samun wannan abu muhimmancin wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa cewa akwai sab'atun yudilluhum Allah ta'ala fi dhillihi yawma la illa dhilluhu mutum bakwai Allah zai ajiye su a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah madaukakin sarki sai ya akwai imamun a'di shugaban da ya shugabanci mutane ya musu adalci adalci shugabancin kowane iri ne manzon Allah ya ce Allah zai ajiye shi a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah madaukakin sarki sannan akwai wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi mutum biyu da suka haɗu suka yi soyayya dan Allah kuma suka rabu dan Allah sannan manzon Allah ya ce akwai shabun na sha'afi ibadatillahi subhanahu wa saurayin da ya taso kin yana saurayi yake rike da addinin Allah har karfin shi ya kare akan haka sannan malamai suka ce abubuwa guda uku sun fi komai saukin samu a rayuwa amma a lahira sun fi komai wahala na farko suka ce akwai azillu inuwa yanzu nan masallacin nan yana da inuwa idan mutum ya fita bishiyar nan na da inuwa wataƙila kai kanka kana da inuwa amma a ranar tashin alkiyama babu inda za ka ga inuwa sai ƙarƙashin al'arshi ƙarƙashin inuwan Allah maɗaukakin sarki na biyu akwai alma'u ruwa daga cikin ababen siyarwa ko sha ko na rayuwa wanda suka fi komai sauki akwai ruwa ko da gari ka je ana wahalar ruwa a garin za ka samu abin da ya fi komai sauki na siyarwa a garin kuma babu kamar ruwa to a lahira babu inda za ka ga ruwa na arziki ka sha sai a taukin kausara taukin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu na uku shine hanya Allah maɗaukakin sarki ya yi maganin cewa ya sanya mana hanyoyi daban-daban Allah zai allazi ja'ala lakum al-ardha min allazi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula na'am wa anzala minas samaa'i ma'a na'am fa akhrajna bihi azwajan min نبات شتى نعم كلوا وارعوا أنعاما أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى يا مغانا الذي جعل لكم الأرض مهدا wanda ya shimfiɗa muku ƙasa shimfiɗaɗɗiya sannan wasalaka lakum fiha subula ya kawo hanyoyi ya sa a cikin ƙasar yanzu nan ana tashi daga masallaci kowa ya san hanyar da zai bai tafa gida a hanyoyin zuwa gidan ma wani sai ya zaɓi yake so ya bi amma a lahira baka isa ba hanyoyi guda biyu ne in ma hanyar tafiya wuta ko hanyar tafiya aljanna wayannan abubuwan za ka iya sauwaƙe ma kanka ne fuskantar matsaloli gaban Allah maɗaukakin sarki gwargwadon yadda ka yi amfani da lokacinka a nan duniya malamai sun ce tambayoyi guda biyar ne ya kamata kowane ɗan adam ya ma kanshi su sannan ya ba kanshi amsa yin tambayar da amsar mai kyau shi ke sa ka rayu a duniya ka san dalilin da ya ka rayu kuma idan ka rasa wa'annan tambayoyin da kuma amsa shi zai sa za ka zo duniya baka san sababin zuwanka duniya ba kuma za ka koma gaban Allah baka san amfanin zuwanka duniya ba sannan kuma matsalolin da za ka fuskanta a gaban Allah maɗaukakin sarki suna da girman gaske irin waɗannan tambayoyin ne wani balaraban ƙauye da ya rasa ma kanshi su ya zo yana ta tambaya ko wani kirista wani mutumin labanin da ya wasu waƙoƙi dogaye yana cewa icu. la a'lamu min aina walakin ni a Na nazo ni ban san daga inda nake ba kawai ni zo ne walaqad absartu qudamay tariqan Na ga hanya a gabana sai na kama bi wai shin wannan hanyar sai na ci gaba da binta ko ina so ko ba na so ya aka yi na zo ya aka yi na ga hanyar yace ban sani ba na tambaye kaina me yasa ban sani ba yace ita ma ban sanin ban sani ba sannan yace a jadidun ni sabo ne a wannan duniya ko ko tsoho ne shin ni nake tafiya duniya ce a tsaye ko ko a'a duniya ce take tafiya ni ne a tsaye ko da mu da ita duka da a tsaye muke sai na tambayi kaina ban sani ba yace me yasa ban sani bai sanan ba yace ita ma bai sani ba sannan bayan ya gama tara ma kanshi gajiya daga ƙarshe ya ce wannan rudin da na shiga shin akwai wani mutum da zai iya mun bayani ya gamsar da ni a cikin halin da nake a ciki ya ce bai sani ba me yasa bai sani ba ita ma ya ce bai sani ba to mu mun sani ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan adam yana da matakai guda biyar tambaya ta farko malamai suka ce na farko ka tambayi kanka man khalaqani wa ya halice ka duk wanda ke wannan masallacin ya san cewa ba wani kulikulin kubura aka yi ba da wata alkafara da wani juyin juyi hali kawai ya ganshi a cikin masallacin kamar yadda ganin masallacin nan dalili ne akwai wanda ya gina masallacin dan masallacin nan ba yadda za a yi ya zo da kanshi ya gina kanshi ya sama kanshi fanka da kofofi da komai kawai sai a ga masallaci ganin masallacin dalili ne akwai wanda ya masallacin to samuwarka a duniya dalili ne akwai wanda ya kawo ka duniyar to sai ka tambayi kanka man khalaqani waye ya halicce ni idan ka gano ga wanda ya halittar abu na biyu ka tambayi kanka limada khalaqani me yasa ya halice ni Allah madaukakin sarki ya faɗa gurare guda biyu ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allah fata'ala Allahu al haqq لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله يتي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا كنا ضمان من هلتيكني saboda wasa mun halicce ku ne dan wasa ba haka bane inda Allah madaukakin sarki sannan wani wajen yace aya hasibul insanu an yutraka aya hasibul insanu an yutraka suda alam yakunu qufatan min mani yumna Allah yace aya hasibul yahsabul insanu dan adam yana tsammanin mu halicce shi mu kawo shi duniya kuma mu kyale shi bai da doka yadda ya ga dama kare a cikin ta wallahi tallahi ba zai taba yiwa ba Da in ka tambaye kanka wa ya halicce ka wanda ya halicce ka shine Allah subhanahu wata'ala me yasa ya halicce ka ya kawo ka duniya ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الرزاق wanda ya halicce ka shine Allah subhanahu wataala kuma manufar da ta sa Allah ya halicci dan adam da aljani da duk wata halitta shine dan su bauta masa kuma shi ya ce a bauta masa ba dan bautar za yi masa amfani ba dan ya ce ya ibadi a hadisul qudsi law anna wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atika ala atika qalbi rajul wahidin minkum ma za da zalika fi mulki shi'a inda duk duniya kowa zuciyar shi za ta zamanto da biyayya ga Allah zuciyar shi ta koma kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bauta ma Allah akan haka to in an yi bauta ba abinda za ta amfana Allah sannan ya ƙara cewa lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin minkum ma na ƙasa zalika min mulki shi'a da zuciyar kowa za ta lalace saboda lalacewa ta koma kamar zuciyar fir'auna ba abinda Allah za a rage masa wai dan an kibauta masa saboda Allah ya isa yana nan da sunan shi al-azizu ya fi karfin kuwa gagararren da duk wanda ya ja da shi sai ya karya shi sannan yana nan a matsayin shi na aljabbaru wanda yake tilasta sai an yi abu kuma sai an yi shi yasa sai Allah ya tara duk wanda za su bauta mai kai kana gajiya kana cin abinci kana da matsaloli na rayuwa kana da kaza kana yankewa sai Allah ya tanadi wanda za su bauta masa ba dan bautar za ta yi masa amfani ba manzan Allah ya ce haqqati sama'u sama ta yi kuka annabi ya ce wallahi wa huqqalaha an huqqa ya cancanci sama ce kuka kuwa ya ce babu wani waje a sama da za a dauki yan yatsu guda hudu a sa a sama fati akwai mala'ika na Allah madaukakin sarki in ma wani yana sujjada ko ruku'u wani yana tasbihi kowa da irin nau'in ibadan da yake kuma ba sa yankewa har tashin alkiyama na uku ka tambaye kanka man ana wane ne ni kai waye yanzu saboda da yawan mutane ɗauka suke yi fa wannan rayuwar fa haka kawai mutum ya zai zo duniya shi yake da ikon ya tsara yadda rayuwar za ta tafi ba Allah bane zai tsara yadda rayuwar za ta tafi alhali ko a cikin wannan addinin namu na musulunci Allah ya ce wa manzon Allah kul inna salati wa nusuki إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نعم. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دليل نيتي أكن دتن تحركي نمسلمي الله لا يتعار يد رأيي al'imam abu zarri gifari ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai koma zuwa ga Allah ba hatta tsuntsun da yake yawo a sama sai da annabi ya ambatan mana wani ilimi akan shi ka tambaye kanka man ana wane ne ni kai ba kowa ba ne mutum ne kai wanda Allah maɗaukakin sarki asalinka daga ƙasa ya faɗi wannan gurare daban-daban cikin ƙur'ani annabi ya ce ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabin ala ajmin wala ajmin ala arabin wala abyada ala aswad wala aswad ala abyada illa bi taqwallah kullukum min adam wa adam khuliqa min tura shi yasa Allah ya faɗi wannan gurare daban-daban cikin Qur'ani kaman ya ayyuhan nasu in kuntum fi ya ayyuhan قريب من البعث فإنا خلقناكم نعم. فإنا خلقناكم من تراب ثم من ثم من علقة من جاء الله مدوكك ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم من جاء الله مدوكك إن سركي يقارة ومنها خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى والله أنبتكم من الأرض من والله أنبتكم من الأرض نباتا وما تكين سورة الكهف قال له صاحبه قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا نعم أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا قال له صاحبه وهو قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب نعم. ثم من نقفة ثم سواك رجلا wannan malamai suka ce duka a wajen wayannan ayoyin akwai takadiri ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin suka ce takadirin shi fa inna khalaqna abakum min turabin mu ne muka halacci baban ku annabi adamu daga ƙasa da haka duk wani mataki da dan adam zai taka karshe ka gama kaiwa kaiwa koma me zaka zama Allah ya faɗa cewa asalinka kai daga ƙasa kake asalinka sannan kuma duk wanda ya biyo duniya daga wancan tsarin shi kuma daga dugun mani ya biyo wannan duniya wannan shine kai kai waye kai mutum ne wanda asalin ka ya kera gangar jikinka daga ƙasa kai kuma aka yauka daga dugun mani to sannan in ka gane kai mutum ne daga nan sai ka tambaye kanka aina ana a ina kake yanzu a inda kake kana wani guri ne wanda Allah madaukakin sarki ya kira shi gidan jarrabawa wallahi babu wanda zai iya cin jarrabawa a duniya ya je lahira ya karbi sakamako sai wanda ya amfani da lokacin shi ya yi aiki mai kyau shine kadai ba zai faɗi jarraba ba na haka da Allah ya tashi rantsuwa da lokaci wani gurin yace wal asri innal me wal asri innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله يرنسوا da lokaci yace innal insana malami suka ce al ya shafi kowane irin jinsi na mutum kowane mutum yana cikin hasara sai in illal ladina amanu amma wanda suka fita daga ciki ba sa da sai wanda suka yi imani wa hadal imanu lahu arkanu wannan imanin yana da rukunne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi wa hadal imanu lahu halawa wannan imanin yana da halawa annabi ya ce salasatun man kunna fihi wajada halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa nasarahuma shi yasa duk inda Allah ya alƙawari zai taimako zai yi maganar ne cewa zai taimaka wa masu imani wa kana haqqan alaina nasru wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunji wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin to ta sannan sai Allah madaukakin sarki ya maganar cewa illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai wanda suka yi igwa imani bayan sun yi imani suka wa junansu attawaso bil haqqi Sheikh Muhammad bin abdulwahab a ɗan ƙaramin littafin shi da ya tashi fassara wannan ayar yace at-tawasu bil haqqi shine kiran mutane zuwa ga addinin Allah sannan at-tawasu bis sabri shine ka hakuri sannan kake kiran mutane zuwa ga addinin Allah abinda za su yi maka na jafa'i da wauta da kuma cutar da kai da za shi. yasa Allah yake illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasu bil haqqi wa tawasu bis sabri malamai sun ce as-sabru ya kasu gida uku akwai as-sabru akwai as-sabru ala ta'atillahi in Allah ya sa ka abu yace dan uwa ka yi abu to ka haƙura ka yi sannan akwai asabar an maharimillahi akwai haƙuri in Allah ya ce ka bar abu ka haƙura ka bar abu sannan akwai haƙuri idan Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe ka da abu mara daɗi ka yi haƙuri da shi wannan shine asabaru kasantuwar wannan asabarun ne da Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri al imam ahmad yake cewa asabaru fil jasad bi manzilatir ra'si hakuri a cikin jikin dan adam yana matsayin kai ne duk mutumin da bashi da kai to an san gaggan jikin ma ba ta da ba ta da amfani wanda bashi da hakuri ba zai iya yin abu ba in Allah ya ce yayi yi in Allah ya ce ya bari ba zai bari ba idan kuma Allah ya dauki abu mara dadi ya jarrabe shi da shi ba zai iya yin hakuri ba to wallahi duk wanda Allah ya ce masa ya abu ya ki ya bari ya ki bari shi yasa ran da Allah ya damƙi mutum ya wurga shi wuta a lokacin sai ce isbiru aw la tasbiru isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum in Sai Allah ya ce to isbiru ku yi hakuri yanzu ko kada Allah ya sa ka yanzu ya rage naka ba abinda zaka yi Allah ya ce tausayinka ba za ka yi kuka ba saboda bala'in kuka kuka ya yi kuka a ce ta ya kamata a tausaya ma anga kana da raki Allah zai ce na isbiru awala tasbiru sawa'un alaikum aleku ba za ka koma gefe ka kame ba a ce ta anga kana da bala'in dauriya saboda bala'in dauriya ka ya kamata a tausaya ma. sai Allah ya ce isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum to a takaice yan uwa na ga liman da alaman yana dimfara ainihin wato zuwa abin da muke so mu rufe da shi wannan duniyar yadda ta faru haka za ta kare لو كانت لو كانت الحياة تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلد da a ce duniya tana dawwama ga wani mutum da wanda ya fi cancanta ya dawwama a cikin ta shine manzon Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau muna faɗa da rasuwar shi shekara dubu shi kan shi zuwan annabi turo shi alama ne na cewa duniya ta kusa karewa to a sadda duniya ta kusa karewa a kuma sannan muke buɗe makanmu kofofin rigima saboda wannan duniyar yanzu mafi yawanci fa in kaga ana rikici da wani da wani ba wai wane yana zuwa masallaci da wuri bane ni ban zuwa ba shi bane rigima wani ya samu kuɗi ne ni ban samu ba shine rigima wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka suke ba mu kuma su ne kuduwa namu su ne abun koyi mu dan haka wani malami yake cewa fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu duk abin da ya shafi harka ta rayuwa suna daga mu junan su kafa wani ya yadda zai iya mutuwa saboda babu dan kai ka samu saboda yan uwantaka ta musulunci amma mu yau haka muke ba shi bane ajandar mu kawai rigiman shine wane ya samu ni me yasa ban samu ba wane yayi gida me yasa ban yi gida ba wane yayi mota me yasa ban yi mota ba wane yayi malam malam babban yi ma me yasa ban yi malam malam ba ita ce rigiman mu wani ba a jin haushi wane ya haddace qur'ani ni me yasa ban haddace ba wane yana zuwa makaranta ni me yasa na zuwa kuma a cikin wannan ne Allah ya ce mana wa fi zalika falyatanafasul mutana fi zalika falyatanafasul mutanafisun wa fi zalika a cikin irin wannan aikin alheri ne ake tsere ake rigirgi ake gurgirgirgi ake gwagwarmaya da haka masu tsere da gwagwarmaya su yi wannan sahun na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi wallahi tallahi da an san matsayi da daraja da abin da ke sahun gaba wajen sallah yace wallahi da ba wanda za a yadda al'umma musulmi ba za su yadda ba wani ya zo tsaye tsaya sahun gaba sai an yi ƙura'a a wata ruwayan malamai suka ce ba za su yadda ka zo ka zauna sahun gaba sai idan an yi harbe harbe da mashi domin duk wanda ka ganshi a sahun gaba a masallaci alama ne yana zuwa masallaci da wa da wuri zuwa masallaci da wuri kuma alama ne na siffofi daga cikin masu imani amma abin mamaki yanzu da yawa masallatai sallar azhar la'asar magariba isha'i ballantana kuma juma'a sai ka ga ni ake yi. wani sai ya daidaici limamin ya fara kudu ba ai zai samu raka a daya sai bari shi an yi raka a daya dayan ya tsara so da gudu ya samu liman a ruku'u haka ake kai ka dauka ya dauka cewa kai an kawo shi duniya ne target din shine ya ci ya sha ya nemi kuɗi ba target din shine bautan Allah ba duk wanda kuma rayuwar shi ta koma haka to daga karshe sai ta koma da rayuwar shi da rayuwa arni ba ta da bambanci dan Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wallazina kafaru yatamatta'una wallazina kafaru كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم wannan suke kafare ne ya tamatta'una suna ci su ji daɗi من ta'akul al'anam kamar yadda dabbobin gida kaga ba sa tunanin wani abu kuma a sadda suke ci suke sha mai su ɗauka yake suna ana mai gata ne musamman gashi sallah tana zuwa yanzu wani in yaje ya siyo rago mai ragon dauka yake yana da mutunci sai ranar sallah zai gane mai ragon bai da mutunci wallahi saboda mai duk yadda rago ya kiba ya ci ya sha to daga karshe tukunya zai koma wallahi haka duk yadda jikinka zai gini in dai bai gini da bin Allah ba daga karshe kai ma wuta zaka tafi ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul al'amu wan naru maswallahu abin da nake so in rufe da shi kamar yadda muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa ittanim khamsan bi khams karibanci abubuwa guda biyar kafin abu guda biyar ya same ka na farko akwai shababaka qabla hinmika duk wanda yake da yarinta to ya shirya tsufa yana zuwa kuma cikin wani jin kai na Allah da tausayi na Allah da rahama ta Allah wanda yake saurayi matashi yake addinin Allah tsufa ya kama shi baya iya wallahi ko bai ba sai Allah madaukaki sarki ya bashi lada saboda niyyar da yake da ita mai kyau sanda Allah ya saukar da ayoyi da suke zargin wanda ba su yi hijira ba wani dattijo yana da yaran da za su iya ɗaukar shi daga makka su kai shi madina ya ce shi yana ganin bai daga cikin wanda Allah Maɗaukakin sarki ya ba uzuri ya ce ma yaran su ɗauke shi ko akan gado ne sai sun kai shi madina an dun faro madina ba a ƙarasa ba sai Allah madaukakin sarki sai ya ɗauki ran shi sai wasu daga cikin sahabbai suka ce ina ma a ce da ya karasa da ya riski ladan shi suna rufe baki sai Allah ya saukar da cewa man yakhruj min baiti muhajir wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih na'am ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما sai Allah ya ce man yaqrud wanda ya fita daga gidan shi saboda addinin Allah yana so zai kai wani guri bai kai ba sai mutuwa ta diske shi akan hanya sai Allah yake faqad waqa'a ajruhu ala Allah sai aka kawo shi da siga ta mi tamadi ya riga ya riske ladan shi a wajen Allah madaukakin sarki to wannan shine abu na'am saboda haka zamu mu takaita a nan wajen abu na biyu shine lafiya kafin rashin lafiya dan wannan mutalazimai ne in kana da lafiya ka wuta ma Allah to ciwo zai zo kuma in ciwo ya zo baka da uzuri dan uwa haka in kana da wadata akwai yiwuwar kuma talauci zai iya zuwa idan kana da rai akwai yiwuwar mutuwa zai iya zai iya zuwa saboda haka ana nuna mana liman ya zo amma lallai da da wuri muka zo da mun tattauna matsalolin nan yadda ya kamata abinda na faɗa ina roƙon Allah da ni da ku kada Allah ya sa zama musiba akan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin aiki da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki sarki ya kara mu wannan gari albarka da mutanen garin nan Allah ya ƙara mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه هذه فمنهم من يقول أيكم زادته هذه فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولم أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأضله الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم الذي جاءنا بالكتاب والسنة اللذان يفرقان بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والكفر وبين النفاق والإيمان وبين الحق والباطل وبين السنة والبدعة كالشمس وضحاها وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به أول مرة فأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وعلى من تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبعد ينقوان وننقري قرن قدن wannan gari mai albarka insha Allahu a wannan unguwa ta kofar fada a ɗaya daga cikin wato ƙofar shugabanninmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da mu da su baki ɗaya a kuma daidai wannan lokaci nake muku gaisuwa irin ta addinin musulunci wacce farkon ta yake ɗauke da amincin Allah tsakiya rahamar Allah ƙarshen ta albarkar Allah wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ɗaya ga watan zulhijja wanda shine wata na goma sha biyu a cikin watanni wanda Allah ta'ala ya faɗa yake da su ɗaiɗai guda goma sha biyu wanda muna shekara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu a wannan wata shine wata na goma watan turawa wanda wannan wata na turawa a yau shine ashirin da takwas ga wannan wata na turawa shekara dubu biyu da goma sha ɗaya kamar yadda muka saba faɗa muke maimaitawa allah shi kaɗai nake roƙo kada allah ya sa abin da muka sani ya zama musiba a kanmu abin da aka ce za a yi magana a kan shi alhaƙu walbatsi gaskiya da ɓanna gaskiya da ƙarya kuma tsakanin ƙarya da gaskiya ba za a gushe ba ana ɗauki ba daɗi sai an je gaban Allah masu gaskiya Allah ya ce ƙalar Na haza yau mai yanfa usadiqina ƙala تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الله ما دوكا كين سركي أولنا رانا زيتي قال الله هذا يوم ينفق الصادقين صدقهم رانا تي wacce masu gaskiyarsu gaskiyarsu za ta yi musu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ka sa muna daga cikin wanda gaskiyan mu za ta yi mana amfani a wannan ranar ahli sunna mu wasu irin mutane ne wanda na farko abinda muka yi imani da shi za mu bauta wa Allah da shi shine littafin Allah maɗaukakin sarki na biyu ba mu yadda ba kowa ya zamantu yana da ta cewa kan littafin Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne babba dan babba farin jakada mu a wajenmu shi kadai ne Allah ya bashi tikiti da lasisi ya ba da garanti ya ce in an bi manzan Allah za ka shiri alaran ma za ka tuna mana ayan wa in tuɗi umu تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وإن تطيعوه إن كبيش هو شيوا شي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تهتدوا تذاك سامو الشريعة in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka bi ba to al'umma tana cikin bata da fagauniya da rashin zaman lafiya da kuma rashin kwanciyar hankali da tashin hankali duniya da lahira saboda haka mu wasu irin mutane ne wanda mu ba mu yadda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda zai fassara alqur'ani in ma ta hanyar yi magana ko ya aiki ko a yi abu a gaban shi ya tabbatar da wannan abin addini ne an tambayi na Aisha akan ɗabi'un Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce kana kulquhu alquran ɗabi'un Manzan Allah duk wata ɗabi'a da za a ce maka ƙur'ani yake da ita mai kyau ta ayi ko a bari to Manzan Allah shine wannan ɗabi'ar don haka ta ce kana kulquhu alƙur'an saboda haka mu wasu mutane ne da mun yadda za mu bauta wa Allah shi kaɗai ba za mu haɗa shi da kowa ba sannan na biyu ba za mu bauta wa Allah da komai ba sai da littafin Allah na uku ba za mu bauta wa Allah ba sai akan fahimtar kowa sai a tawon manzan Allah sannan kuma ba za mu fahimtar mutanen kowa ba sai ɗaliban da suke karatu a gaban manzan Allah wa'annan su ne ahalin sunnati wal jama'a kuma su ne mutanen da ake cewa ko ake masa laƙabi a gurare daban-daban wanda suke so su su sai su ce musu yan izala domin yan izala ne daman walahama izala kalma ce ta suna kamar yadda malamai sukan yi littafi su sa suna shi usman dan fodi ya littafi ya sa masa suna ihya sunna wa ikhmadul bid'a wanda ba shi da bambanci da izalatul bid'a wa iqamatus sunna izala masdar ne na azala yuzilu izalatan haka aqama yuqimu iqamatan saboda haka ihya'us sunna ikhmad ihya'us sunna izalatul bid'a wa iqamatus sunna wancan aiki da Sheikh Usman dan Fodi ya sa sunan littafin shi shine waɗannan bayan Allah suka ɗauka shi za su yi yau za a yi bayani akan abin da ya shafi menene gaskiya kuma menene ƙarya kuma suwaye suke kan gaskiya kuma suwaye suke kan ƙarya malamai suka ce alhaƙu daga haƙƙal amur ne haƙƙan wa haƙƙahu wa huƙuƙan suka ce saha idan abu ya inganta wa sabata ya tabbata wa sadaka kuma abin ya zama gaskiya sai a ce masa alhaku amma suka ce idan kalman alhaku ta zo cikin ƙur'ani tana ɗaukar ma'ana sama da goma sha biyar na farko Allah ta'ala ya yi magana akan abin da ya shafi alhaku wanda kalman alhaku take ɗauka tana ɗaukan ainihin wato shi kanshi Allah maɗaukakin sarki da haka malamai suka ce alhaƙu yana daga cikin asma'ullahi azza wa jalla Allah maɗaukakin sarki ya ce walau ittaba alhaqu ahwa alhaqu ahwaahum lafasadati as-samawati wal ardu wa man fihin بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه نعم وأن ما يدعون من دونه الظاهر والباطل نعم وأن الله هو العلي الكبير shine ma'ana ta ɗaya da alhaƙo take ɗauka shi kanshi Allah maɗaukakin sarki sannan na biyu da kalman alhaƙo take ɗauka tana ɗaukan alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kazzaba bihi wa kazzaba bihi qawmuka wa huwa alhaq na'am qul lastu alaykum بوكيل فقد كذبوا بالحق فقد كذبوا بالحق لما جاءهم نعم فسوف يأتيهم أنباء ما كان yastahzi'un wannan shine ma'ana ta biyu da kalman alhaqqu take ɗauka. Allah madaukakin sarki alhaqqu ne littafin Allah madaukakin sarki shi ma alhaqqu ne ma'ana ta uku da alhaƙo take ɗauka cikin alƙur'ani akwai musulunci Allah ya ce wa ƙulja alhaƙo za ka الحق وزهق الباطل نعم إن الباطل كان زهوقا وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نعم إنا وأعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها نعم وإن يستغيثوا يغافوا بماء كالمهل يشوي الوجوه نعم بئس الشراب وساءت مرتفقا ma'ana ta hudu da kalman alhaƙu take ɗauka a cikin alƙur'ani akwai abin da ya shafi wato kalman alhaƙu ma'ana ta hudu tana ɗaukar abin da ya shafi al'adilu Allah maɗaukakin sarki ya ce rabba naftah bainana bil rabba naftah bainana wa bain qaumina bil haqq وأنت خير الفاتحين معنا تبير ده كلمة الحق تكي أوكا أتسين قرآني أكوي توحيدي ألا يتي بل جاءهم باللقد بل لقد جئناهم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون الله يتي منذ ودمتاني توحيدي شيني أكأيت الله da bauta a matsayin Allah wanda ya halitta ya ɗauki nauyin halittan kuma ya ɗauki nauyin kulawa da ita ya samar da bukatunta Allah ya kawo doka cewa a bauta masa shi kaɗai tilo ƙwallon ƙwal kar a haɗa shi da kowa amma Allah ya ce walakin na aksarkum lil haƙi karihun mafi yawancin mutane suna ƙin tauhidi shi yasa in kana so ka kawo rigima da tashin hankali da balbalin bala'i to ka zo ka ce za ka karantar da tauhidi za a yi maka jafa'i ba ɗan ƙarami ba ma'ana ta shida da kalman alhaqqu take ɗauka a cikin alƙur'ani akwai as-sidiqu Allah ya ce qawluhu alhaqqu qawluhu alhaqqu wa lahu almulku yawma yawma ينفخ في الصور نعم عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ويستنبطونك أحق هو ويستنبئونك أحق هو نعم قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين wannan shine ma'ana ta shida da kalman alhaqqu take ɗauka cikin qur'ani na ɗaya muka ce Allah maɗaukakin sarki na biyu shine musulunci na uku muka yi bayani daga cikin ma'anonin da kalman alhaƙo take ɗauka ma'ana ta shida kalman alhaƙo tana ɗaukan dukiya a cikin ƙur'ani ma'ana ta bakwai tana ɗaukan dukiya ma'ana ta takwas da kalman alhaƙo take ɗauka tana ɗaukan abin da ya shafi alwuju abin da ya zama wajibi sai an yi ma'ana ta takwas ko ta tara tana ɗaukan alhaja bukata ana kiran shi da alhaƙu cikin ƙur'ani ma'ana ta goma alhazzu rabo ana kiran shi da alhaƙu a cikin ƙur'ani ma'ana ta goma sha ɗaya albayanu bayani ana kiran shi da alhaƙu cikin ƙur'ani ma'ana ta goma ainihin wato sha biyu al'amarin da ya shafi juyawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baitul muqaddas zuwa ɗakin ka'aba ana kiran shi ainihin wato alhaƙu malamai suka ce daga cikin ma'anonin alhaƙu akwai kalimatu shahada kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan kalma Allah ya faɗa ya ce lahu da'awatu ne lahu da'awatul haqq na'am walladhina yad'una min dunihi la yamlikun لا يستجيبون لهم بشيء والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء نعم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه نعم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله ما دوكا كين سركي له دعوة الحق da Allah kaɗai ƙwallin ƙwaltilo bauta ta gaskiya take duk wanda aka bauta ma in dai ba Allah bane to ba bauta bace ta gaskiya kuma ba a yi abin da ya dace ba kuma ba a sauke haƙƙin Allah ba kuma ba a san girman Allah ba kuma ba a san mutuncin Allah ba matuƙar ba a bauta wa Allah shi kaɗai ba aka ji aka haɗa Allah da wani a wajen bauta to wannan ma'anonin da kalman alhaƙu take ɗauka cikin littafin Allah tana ɗaukan musulunci tana ɗaukan Allah tana ɗaukan addinin Allah tana ɗaukan ƙur'anin Allah sannan tana ɗaukan kalmar da tafi kowace kalma ita ce kalimatu shahada la ilaha illallah a cikin waɗannan abubuwan guda hudu ko biyar babu wanda ahli sunna ba su yi imani da shi ba mun yi imani da littafin Allah busairi a cikin alburda yana cewa da yana yaban ƙur'ani Yace da ani wa wasu ya ayatin lahu baharat duhuri na rikira lailan alal alami fadurri ya zaru husna huwa muntazimun wa laisa yan kusu kadaran gaira muntazimi fa ma ta tulu amalil madhi ila ma fihi min karamil akhlaqi wa shiyami ayatu haqqin min arrahmani muhdathatun qadimatun sifatil mawsufu bil qidami lam taktarim bi zamanin wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat la لدينا ففاقت كل مؤجزة من النبيين إذ دعت ولم تدمي ما هو محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبقين من حكم ما هو قط إلا آد من حرب أعد الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى مؤاردها رد الغيور يد الجاني عن الهرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم harrat laha ainu qariha fa laha laqad zafirta bi hablillahi fa tasmi har yaje inda yake cewa la ta'jaban li da rahayin kiruha tajahulan wa huwa ainu alhadiq alfahmi qad tunkiru alayn daw ash-shams min radamin wa yunkiru alfahm ta'am alma'i min yana yabal littafin Allah madaukakin sarki to wannan yabo da busairi a cikin alburda akan littafin Allah har yake cewa wato lam tattarin bi zamanin qur'ani ta haɗu da zamani ba amma tana ba mu labari akan makoma da kuma adawa da kuma irma sannan yi maganin cewa damat ladaina ayoyin qur'ani ta tabbata gare mu kuma ta fifici fafaƙar kulla mu'jizatin duk wata mu'jiza da wani annabin Allah ya zo da ita a bayan ƙasa mu'jizan qur'ani ta fi shi ijja'at yayin da annabawan suka zo suka wuce to mu'ujizar su bata dawwama ba amma mu'ujizar qur'ani tana nan har daga cikin maganganun shi yake cewa ba a taɓa kai ma qur'ani farmaki ba face sai ta mai da martani irin wato wanda zai je taba hannun matar wani sanda suke tafiya yayo sabon aure irin yadda zai mayan maka da martani ta duk wanda ya mu'arada da qur'ani haka za ta mayan masa da martani ta wannan qur'anin da busairi ya masa wannan yaban shine littafin da muka yi imani da shi cewa mu na farko da shi za mu bauta ma Allah maɗaukakin sarki wannan ƙur'anin Allah maɗaukakin sarki da kan shi ya faɗa gurare daban-daban ya ce masu imani shi suke bi ya ce alif lamin zalikal kitabu alif lamin ذلك الكتاب لا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله يأتي ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك سيأتي ذلك الكتاب وأن الكتاب والله لا ريب فيه باب كوكنت باب شكا daga wajen Allah yake sannan Allah ya ce wannan littafin hudan lil muttaqina shiriya ne ga masu imani suwaye su ne alladhina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da gaibu wanda duk Allah ya ce akwai wuta bai ga wutar ba ya yadda akwai wutan ya tashi yana aiki dan ya guje ma wutar wannan mutumin ya yi imani da gaibu wanda Allah ya ce akwai aljanna bai ga aljannar ba ya tashi yake aiki saboda aljannar wannan ya yadda akwai ainihin wato aljannar wani wajen Allah ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah na'am wa anfaqu mimma razaqnahum sirran سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور الله تعالى يتي إن الذين يتلون كتاب الله lallai wanda suke karanta littafin Allah malamai suka ce fi'ilin tala ya tilu yakan ɗauki ya karanta yana karantawa sannan suka ce tala ya tilu yakan ɗauki taba'a ya tiba'u ya bi yana bi to in ka haɗa fassarorin guda biyu wanda suke karanta littafin Allah bayan sun karanta kuma suke bin littafin suke yin aiki da shi sannan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka yi infaki saboda wannan addinin abin da muka azarta su a boye da bayyane sai Allah ya ce waɗannan mutanen sun kafa foundation ɗin wani kasuwanci wanda har abada babu yadda za a yi wannan kasuwancin ya rushe to abin da muka yi imani da shi zamu bauta ma Allah akan shi na farko shine littafin Allah Allah na biyu muka ce sai sunnar mandan Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ƙasar babu gidan da babu ahalari kuma kowa ya san ahalari ba littafin yan izala ba ne a ciki malam mai ahalari ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahifihi sai ya ce wa yas'alal ulama'a amma ويقتدي ya qatadiya محمد صلى li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama in ji to yana daga cikin mishkilolin mu sai muka ɗauka da zaran an ce wani mabiyin sunna ne wai ba wanda zai bi sunnar mandan Allah wai sai dan izala shine yake mun sunnar mandan Allah to mun gode ma Allah mun gamsu mun yadda da ba a jingina mu zuwa ga kowa daga annabi sai sahabban manzon Allah shi yasa ake ce mana ahlus sunnati wal jama'a mutanen da suka lizumci karantarwa annabi da kuma tafarkin sahabban manzon Allah wannan shine abin da muka yadda muka gamsu za mu bauta ma Allah a kan shi abu na biyu bayan wannan ibn al-qayyim a littafin shi duniya yana cewa ya ayyuhar rajulul muridu najatahu isma maqalata nasihim mi'wani ko fi umurika kullaha تمسكا بالوحي لا بذخارف الهذيان وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان وضرب بسيف الوحي كل معطل درب المجاهد فوق كل بنان وحمل بعظم السرك حملة مخلص متجرد لله غير جبان واثبت بصبرك تحت ألوية الهنا فإذا أصبت ففي رضا الرحمن وجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم سن بجناني من ذا يبارز فليقدم يظلم نفسه أمن يسابق يبدو في الميدان واسدى بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف أبده لأمانه لا تكش من كير الأدو ومكرهم فقتالهم بالكبر والبهتان وجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فأساكر الشيطان شتان بين العسكرين فمن يكن متعيدا فلينظر الفئتان yace ya ayyuhar na na jatahu ya kai mutumin da kake fatan ka je gaban Allah ka tsira sai ce isma maqalata nasihin miwani ka saurari maganan wanda yake ka. sai ce kun fi umurika kullaha mutamassikan ka zamanto a cikin dukkan al'amuranka kana mai riko sai ya ce bil wahayi kana mai riko da wahayin Allah qur'ani da bayanin qur'ani shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce la bi zakali fil hadiyani ba wai da kawawan maganganu ba kawai mutum ne zai zo ya ta surutu mai surutu ya koya daga mai surutu ba aya ba hadisi ya zo ya ta surutu sai ka ce ana saukar da ruwa daga sama amma a ƙarƙashin surutun ba aya ba hadisi sai ce ina maka kashe ne ka riƙe littafin Allah da sunnar manzon Allah a cikin dukkan al'amuranka sannan ka yi watsi da duk maganar da wani zai ƙawata ta ba aya ba hadisi a karkashin ta shi yasa mu yanzu wani kana magana da shi sai ce ai kaga ku matsalar ku yanzu ana yin magana sai ka ce sai an kawo aya ana yin magana sai ka ce sai an kawo hadisi to ya ba za mu ce sai ka kawo aya da hadisi ba ai addinin ba naka bane tunda addinin na Allah ne Allah ya kawo ka'ida yanzu annabi ya ce inda duk abin da mutum yayi da awa za a bashi da wani bako zai zuwa nan garin sai ya kalli gidan yallaɓai sai ce gidan shi ne amma annabi yace lakin al na alal muddai yanzu wanda ya zo ya da aure yace wannan gidan nashi ne saboda Allah kawai daga yace gidan nashi ne sai a ce to je ka an baka sai an kai shi kotu sai ya yi bayani to kai aka gidan ya zama naka sai ce eh yana da hujja yana da dalilai masu yawa daga ciki akwai takaddu akwai shaida da wani da wani ma gidan shi ne sai ya kawo idan al'amari na rayuwar duniya baya yiwa kawai da ka faɗa sai a sakan ma to ta yaya za a yi al'amari na addini ya zamanto kuma kowa kawai da mutum ya faɗa sai a sakan mai shi yasa ya ce wa ka kai duka sai ce bi saufil wahayi kullum mu'attilin amma ba da takobi na haƙiƙa ba da takobi na wahayi abinda Allah ya saukar na sunnar annabi da kuma ƙur'ani kai duka da shi sannan ya ce darbal mujahidi fauka kulle bananin irin dukan nan na mujahidi wanda yake duka wajen dukan mutum su ya daki in ya shi in zai ainihin wato kashe shi to wanka tashi kai zaka dake mutum to kakka dake shi ba duka na gaskiya ba ka dake shi duka na hujja idan ka dake mutum duka na hujja ka kawo aya ka kawo hadisi ba zai iya ba ka kawo maganganun magabata to abin da zai sai dai tashi kawai a zage zage kenan zagi kuma kowa ya iya yaron da ke bayan bayan mama shi ma in kame abu wani yana bayan mama sai ga yana ma haka da hannu kai ma uwaka ba wata makaranta da ya je ya koyo amma baka isa ba ka zo ka ja aya ka ja hadisi baka je makaranta ka koya ba billahi ba za ka iya ba dole sai ka je makaranta ka koya sannan za ka iya jan aya sannan za ka iya jan hadisi saboda haka da cikin maganganun shi yake cewa ainihin wato wasbut bi sabrika ta ta yatil huda kai hakuri ka dawwama ka zauna a ƙarƙashin tuta ta shirya sai ya ce fa'ila usibta idan aka musibantar da kai aka cutar da kai aka zalunce ka akan tafarkin Allah ya ce fafidar da rahmani wallahi cikin yardan Allah ne aka cutar da kai Allah ya ga dama za a cutar da kai ne sannan yake cewa waje alkitab wallahi wa lati ka sanya littafin Allah da sunnonin manzon Allah sabata silahaka sun masun bi ne su ne makamanka sannan ka fito da su idan ka ɗauki ƙur'ani da sunnar mandan Allah ka sa su a gaba a matsayin su ne makamanka kana sa su a gaba daga nan sai ya to man za yi bari salli na sahu. wanda duk zai fito a yi mubaraza kana rike da ƙur'ani da sunnar annabi to ya fito a yi fito na fito ga filin ga ka gashi mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba mu garantin cewa duk wanda bai bi sunnar manzon Allah ba a gaban Allah masu yada na sani Allah ya ce wa yawma ya'addu zalimu ala يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا نعم لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني نعم وكان الشيطان للإنسان خذولا Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yau ya addu zalimu ranar da azzalimi zai cidi wanda ya bin sunnar annabi a gaban Allah ba wai yatsa zai ci ba wallahi mutum sai ya cinye hannunki saboda da na sani mutum zai ce ya wayo mai addu zalimu ranar da azzalimi zai ci da hannun zai ci hannayen shi gaban Allah yana cewa ya laitani takhattu ma ar-rasul sabila ina ma a ce na bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta shi yasa cikin maganganun shi yace idan ka rike qur'ani da sunna wanda zai fito na fito da kai yayi ko kuma ga fili na musabaka wanda zai zo a yi tsere in mutum ya isa ya zo a yi tseren sa ba duka ba zagi idan muka zo muka yi magana nan kofar gidan sarki ne da kuma kofar gidan ne. in da mu shekara dubu muna zuwa nan garin duk wanda muka yi magana a kan shi tunda akwai malamai a garin nan wanda na sunna da wanda ba na sunna ba to dan Allah duk wanda ya ji an yi wata magana ba ta daɗi ba to mu haɗa a gaban sarki ne sai ya kara kanshi akan abin da muka faɗa mu kuma mu kara abin da muka faɗa wannan ita ce ka'ida kuma ita ce ta hujja mu karatu malaman mu suke karantar da mu ba faɗa ba na biyu yake cewa wasda bi ma qala rasul wala takhaf ka faɗi duk abin da manzon Allah ya faɗa kada ka ji tsoro sai ya ce wallahu nasiru dinihi wa kitabihi Allah shi yake taimakon littafinsa da addininsa kuma Allah shi ne mai taimakon ainihin wato mai kiyaye bawansa sai ce la taksha min kaidil adu wa makrihim makiya wannan addinin da makiya wannan suna kada ka ji tsoron makircin su domin makircin su suna yi ne ta hanyar yin ƙarya wallahi summa tallahi duk wanda zai buɗe baki ya magana akan ahli sunnati wal jama'a na rantsi da Allah baya iya faɗar magana ta gaskiya akan musiri ƙarya shi yasa ba mu taɓa faɗar magana kan wani ba muka ce a littafin shi ya faɗi kaza aka zo aka same mu ya zamanto maganar da muka ce ya faɗa bai faɗa ba ƙarya ne babu amma mu in za a yi magana sai dai a yi ƙarya sai a ce to akwai wani dan izala da ya shiga izala sai ya siyo jaka da ya siyo jaka sai dai kai mu maman shi sai ya ce to gashi wannan shine alhakin goyon ta masa sai ya siyo ƙwaryar nono sai ya ce ya biya ta in anan garin kake kai tambaya sai a ce a cikin Kaduna ne in ka je Kaduna sai a ce a'a ba nan bane a Zaria ne daga Zaria sai a ce a'a ba nan bane Kano ne daga Kano sai a ce a'a ba nan bane Bauchi ne daga Bauchi a ce a'a ba nan garin bane Gombe ne haka za su yi ta tura ka har sai ka je bangon duniya saboda bala'in ƙarya haka ake yi to wannan ka'ida ce ta wanda bai kan tafarkin manzon Allah ba zai taɓa cin kasuwa ba ya kawo aya da hadisi sai dai maka ƙarya ya maka sharri jama'a su yi haƙuri idan watakila an faɗo wata magana wani zai ji ta yi zafi to ana faɗar magana mai zafi a kanmu maganan da ake faɗa mafi muni a kanmu shine a kalle mu a ce mana makiya manzan Allah ni kuma ina rantsewa da Allah wanda ya tsaye da sama ba tare da ginshiki ba billahi la ilaha illa huwa mumun fukuwa san manzan Allah kuma wallahi mun fi kowa sanin kimar manzan Allah kuma mun fi kowa sanin martabar manzan Allah mun fi kowa sanin mutuncin manzan Allah saboda sanin mutuncin manzan Allah da muka shi yasa ba za mu iya dinka ganga ba muna kiran sunan manzan Allah saboda Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'dha na'am قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله يتمنى لا تجعلوا دعاء الرسول idan kun tashi za ku kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ku kira manzon Allah kamar yadda sashen kuke kiran sashi ya zamanto kiran da za a yi wa annabi kira ne na musamman saboda ya bambanta da sauran mutane a wajen Allah madaukakin sarki alfazazi mai ishirina mai yace ya ce ala kulli fannin faddalallahu fannahu bi an farrada ad-din al wa sannahu faqad sasa insal jinn faqad sasa jinnal insa dudhan wa dinnahum sai ya ce a in nazaran fil qalqi ta'alam bi annahu ka ahmad lam yasha wala huwa yasha ya ce a kan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzan Allah idan akan sallah ne wanda ya salla irin ta annabi muhammadu da wanda ya salla irin ta wani mutum kowaye shi a duniya kuwa da wanda ya salla irin ta annabi da wanda ya irin ta wani mutum waye ke da tabbas a wajen Allah sai na umar da zai mutu ya ce ya rantse da Allah da abu da amir bin jarra yana da rai wallahi da ya ɗauki shugabancin al'umma ya bashi ya ce in an je gaban Allah in Allah ya tambaye shi misa ka yaka ya ce na ji manzan Allah ya ce li kulli ummatin aminin wa aminu hadhihi al'umma abu ubaidatu amir bin jarra kowace al'umma tana da aminu wanda annabi ko ya ce amintacce ne ni ba ya ba zan amince mai ba in ɗauki shugabancin al'umma in bashi wanda ya aiki aiki da maganar manzan Allah ko a gaban Allah yana da hujja shi yasa kowaye a duniya in ya kawo abu za a iya cewa mai hujjarsa amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda yana da rai shi ba zai yi ba a tambayi annaba a ce to manzon Allah ya abu wani zai tsaya tambayi annabi ce to kai annabi mai hujjaka ba a yi idan aka ce abu ya kai zuwa annabi to mun ta har hujja ya riga ya kare shi yasa ce ala kulli fannin faddala Allahu fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda annabi ya zo ya farlanta addini kuma ya sunnanta shi sai yake cewa manzon Allah ya shugabanci aljinu da mutane sai ya ce a in nazaran fil khalqi ta'alam bi annahu ka ahmad lam yusha wala huwa yushau ka kalla cikin halitta misalin annabi Muhammadu ba a irin shi ba kuma ba za a ƙara irin shi ba wani wajen ma ya ƙara cewa haramun alal ayyami ija imdadu mislihi haramun ne akan kwanakin duniya su samar da misalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin da har dabbobi da bishiyoyi da itatuwa sai da suka tabbatar da cewa shi manzo ne daga wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani balaraban ƙauye da ya gan shi yana tafiya sai manzon Allah ya ce masa bana kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba sai ce me mafi alheri sai ce ka yadda babu wanda za a bauta ma sai Allah kuma ka yadda ni manzan Allah ne sai ce wa manzan sai ce wa annabi wa zai maka shaida kan abin da ka faɗa sai manzan Allah ya ce masa tilka shajara waccan bishiyar za ta ba da shaida ni manzan Allah ne sai wannan balaraban ƙauyen ya ce wa annabi kulli tilka shajara Tace ce ma waccan bishiya ke bishiya zo manzon Allah na kiranki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ke bishiya zo annabin Allah na kiranki Balarabin kawai yana tsaye ga bishiya ta yi gaba ta yi baya ta yi hagu ta yi dama sai ta ɓaɓɓako sai ta taso ta janyo ta zo gaban manzon Allah ta tsaya ta ce assalamu alaika ya rasulallah. amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzan Allah ya ce kai mata izini ta koma annabi ya ce koma bishiya ta koma shi yasa busairi cikin alburda yake cewa ja'at li da'awatihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami ka annama satara satara lima kataban min furu'il katb bil laqami sannan wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yadda in hujja kake nema in aka ce abu ya dangana zuwa ga annabi to hujja ta riga ta kare to shi yasa mu muka damu kullum in dai Allah za a bautawa wanda shine ma'anan Muhammadun Rasulullah shine a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya cikin duk abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah yadda ake so mu ɗauki wannan annabin shine yanzu nan inda wani soja ne akwai komanda shi kurti ne baban shi yana zaune soja suna da wata doka cewa ka bi kafin ka kawo matsala idan kwamandan ya nuna baban ka yadda shi tihim dirka mai wuta to a ƙa'ida za ka dirka mai wuta ne in ya mutu in kana da magana sai ka zo a yi magana da kai to ba baka isa baka ce me yayi a'a to fiye da haka ake so al'umma ta dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine mu kuduwan mu shine abun koyon mu sai da haka rikicin mu da mafi yawancin mutane mu mun ce abautawa Allah amma ta hannun manzon Allah su kuma sun ce abauta ma Allah ba ta hannun manzon Allah ba ta hannun wasu mutane wannan shine rikicin mu da duk wanda ka san bai kan tabarkin sunna kuma wallahi duk wanda ya faɗa maka wannan maganan ya faɗa maka ƙarya sannan abu na biyu ba mu yadda abauta ma kowa ba sai Allah maɗaukakin sarki a matsayin shi na wanda ya halitta yake kula da ita shi kaɗai muka yadda shi kaɗai za a bautawa ba za a haɗa shi da wani ainihin wato abokin tarayya ba to a ƙarƙashin wannan za ka samu wanda suke kan gaskiya za su yi haƙuri Allah zai jarabce su za su ga tashin hankali za su ga rigima za su ga fitintunu kuma dan uwa da kake saurare na idan kana zaune a garin kudan yanzu idan ba kan tafarkin sunna kake ba ka kalli wanda ke kan tafarkin sunna za ka samu watakila akwai ahalus sunna akwai wanda ba ahalus sunna ba da ahalus sunna da wanda ba ahalus sunna ba dan Allah suwa aka fi tsangwama a cikin gari da aka samu wanda suke kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su aka fi kuma su aka fi mashari su aka fi dan kira su aka fi duk abubuwa na isgili da istihza'i su aka fi ma saboda me saboda haka ka'ida gaskiya take ibn qayyim ya ce waj'al shi'araka kashiyatar rahmani ma nisr rasuli fa habbadal amrani wa tamassakanna bi hablihi wa bi wahyihi wa tawakkalanna haqiqatu tukulani fal haqq rabbi huwa siratuhu al hadi ilayhi li sahibi al iman wa huwa siratu alayhi rabbil arshi aidan wa qad jaa fil qur'an wal haqq mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatu ar rahmani wa bidhaka yadhharu hizbuhu min harbihi wal adl wal adl dhaka an nas ta'ifatan wal adl dhaka al الحرب بين الرسل والكفار متقام الورى سدلان لكنما الأقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان يتي كسن شعار أنت شيني دين قران الله مدعوك في سركي سنن يتي وتمسكن بحبله وبوحيه ka riko da igiyar Allah madaukakin sarki da kuma wahayin shi sannan yace wa tawakkalan na haqiqatan tukula ne kuma ka dogara ga Allah haqiqanin dogara zuwa ga Allah sai yace fal ka ga gaskiya da kake ganin ta wannan gaskiyan فالحق وصف الرب هو الصراط والهادي إليه لصاحب الإيمان gaskiya sifa ce ta Allah maɗaukakin sarki kuma shine abin da yake shiryar da masu imani zuwa gare shi wa huwa sirada alaihi rabbil arshi aidan wa zaqar ja'a fil qur'ani tafarki ne wanda Allah maɗaukakin sarki yana kan tafarki na gaskiya wannan magana ta zo a cikin qur'ani sai yace wal haqu wannan gaskiyar da kake gani mansur ana taimakon wanda suke kanta amma wa mumtahanun bihi wanda suke kanta sai Allah ya jarabce su sai ce fala ta ajab kada kai mamaki fa hadi sunnatur rahmani wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki khabbab bin al-arab yana ba da labari sanda garin makka bala'i ya bala'i wahala ce wahala tsanani ya tsanani ya ce mun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ya rasulullah ala da ulana ala lana ba za ka yi mana addu'a ba ba za ka neman mana taimakon Allah ba ka ganin irin halin da muke ciki manzon Allah lokacin ya ki shingida da wani zani nashi wani mayafi nashi a gindin Kaaba sai manzon Allah ya farka sai ce kana fi man kana qablakum ya kasance wannan suke gaban ku ana zuwa da mutum a tona rami a sa shi sannan a ɗauko zarto a ɗora a kan kanshi ba za a kire ba in aka dinga ƙiyarawa sai an ga jini ya fita wato rabin shi ya faɗa nan rabi ya faɗa nan annabi ya ce sannan wayan shudu bi amshadil hadidi ko a zo da mutum a ɗaure shi a samu kum din ana kartan namun sai ya zube sai a bakashin kawai amma manzon Allah ya ce ma yasudduhu zalika addini wallahi wannan bala'in bai sa mutum ya fara tunanin ya zai bar addini annabi ya rantsuwa da Allah ya ce wallahi la yutimmanna Allahu hadal amr na rantsi da Allah sai Allah ya cika wannan addini haka ni ma ina rantsuwa wallahi sai Allah ya taimaka mu wannan sunnan kuma sai ya tabbatar da ita wal haqqu mansurun wa mumtahanun فلا تعجب فهذه سنة الرحمن من manzon Allah ya ƙara bada labari daga cikin wanda suka gabace mu akwai wani sarki azzalimi ne wannan sarkin ya yi da awancewa shi Allah ne yana da wani boka yana ainihin wato mulkar mutane ta hanyar sihirin da wannan bokan yake da shekaru suka ja shi wannan malamin sai ya zo ya same shi ya ce to kaga shekaru sun mun yawa abinda nake so da kai ka nemo yaro mai bala'in hazaka in koya masa irin wannan tsafin don ka ci gaba da markar mutane wannan sarkin aka nemo yaro mai bala'in hazaka ya fara zuwa wajen wancan malamin yana koyon wannan sihirin yana koyon wannan tsafin yana koyon wannan bokancin yaro idan ya tashi a hanyarsa ta tafiya wajen ya koyo bokanci sai ya ga wani malami sai ya tsaya ya saurari abin da yake faɗa daga nan sai ya gamsu da abin da yake faɗa shikenan sai ya fara samun matsaloli guda biyu wata rana zai